abinda wani yake cewa kamar a satin da ya wuce an ce akwai dan karin bayani babin da ya wuce ko cikin waɗansu hadisai dan karin bayani ya shafi hadisin mu'az ne da annabi sallallahu alaihi ya tura shi kasar yaman hadisin abdullahi dan abbas kenan go yace idan ka je ka kira su kalmar shahada in sun amsa maka ka kira su zuwa ga sallah in sun amsa maka zakka sai tsaya nan kamar ba a kawo wato ainihin azumi da kuma aikin hajji ba wanda rukunan musulunci ne to malamai sun yi ta ba da ansoshi daban-daban dangane da wannan rashin kawo waɗannan sauran al'amuran a cikin hadisi waɗansu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita ne a wannan lokacin kan ababen da ake iya yakar mutum a kai idan bai yi ba ana iya yakar mutum kan kalmar shahada ana yakar mutum akan sallah kuma ana yakar mutane taron jama'a akan zakka in sun ki fitarwa ya halatta a yake su kamar da Abubakar ya yake waɗansu mutane ba dan sun yi riba ba sai dan sun ce su ba za su bayar da zakka ba kuma su kafa hujja da aya suka ce Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim wannan ayar da annabi take aka ce ka karɓo na abu na su a matsayin sadaka ma'ana zakka kenan wanda zaka tsarkake su da ita sai suka ce annabi ne aka ce ya karba yanzu babu ayar ta kauke ta dina aiki sai zina wa bakar ya yake su to kaga kamar an takaita ne akan ababen da ake iya yakar mutum a kai kalmar shahada falla zakka amma yakar mutum akan azumi ko yakar mutum akan haji wannan akwai khilafa kan wannan sauransu saboda haka ba wai dan sauran ba kalmar shahada bane ba waɗansu malaman kuma suka ce a'a a wannan lokaci ba a shar'anta azumi da aikin haji ba don haka sai aka takaita kan waɗancan ababai dan shar'anta aikin haji ya zo karshe karshe ne ba cikin farko farko ba to waɗansu kuma suka bayar da waɗansu ansoshin daban-daban dangane da nufin sa waɗancan abin da ɗin sauransu ina jin kila shi ne dan bayanin da na halarar su ke zuci kila da kayan bayani tun farkon darasin da sai mu abin nan wallahi wala wannan kuma yake cewa mutanen da suke kan addinin gargajiya kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma suka mutu akai akan haka yaya za su tashi ranar tashin kiyama za su tashi a matsayin mushrikai a je a kai su wuta a jefa su ba wani cewa ya ba turo musu annabi ba a haka za su tashi hmm? halin fatara yi eh? a su tashi a matsayin mushrikai kuma a jefa su a wuta ya ba bambanci a lokacin an turo annabi ba turo shi ba matukar ba turo shi ba farkon jahiliya da take tare karshe karshen da duk abu ɗaya ne in mutum ya yi mutu yana musulmi a wancan lokacin zai tashi cikin yan aljanna in kuma ya yi mutu yana kafirin zai tashi cikin kafirai ne magana kawai amma ayar wa makon na mu'azzibina hatta na ba'asa rasula wannan ba ta magana akan ahlul fatara tana magana akan al'azab a nan gurin ba wai azabul ba azabul akhirah bane azaba ce ta duniya wa ma kunna mu'azzibina a ta ba ma saukar da azaba a gari mu rusa garin hatta na ba rasula sai mun turo da manzo in sun kiji sai a shafe garin adawa ba a turo musu da azaba ba sai da aka turo da hudu suka ke yarda da shi samudawa ba a turo da azaba ba sai da aka turo da annabi salihu suka kafirce masa haka mutanen madaina haka mutanen dukkan annabawa kun fahimta da kyau shine ma'anar wa ma kunna mu'azzibina domin azaba iri biyu ce akwai al'azabud dunyawi akwai al'azabul ukhrawi azabar duniya ko azabar lahira to wannan aya ta cikin suratul isra'i tana magana akan azabar duniya a ta ba ma yin azaba sai mun turo da manzo kamar yadda a ta ba ma sa a yaƙi mutane sai an isar musu da saƙon da manzo zo da shi in sun kyadda sannan a yaƙe su ga ya kasu da hannu azaba ce saukar da azaba daga sama ta kifar da su azaba ce to duk guda biyun ba a yi sai an isar da musulunci mutane sun kyadda shine abin da ayar take nufi wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula to to me kenan to yanzu ba ba da rasul bane mutanen suke jahiliya kafin turo annabi Muhammad kafircin da suka ba da rasul ne ko kamar rasul ne ba manzanni sun wuce ba to me za su ke da su ba ba da rasul ne ai ba da rusul ne in ba haka abin da ke nuna dan wutan su dan wuta ne dan aljanna su dan aljanna ne akwai dalilai wannan kai jumla ce a dangule amma kaɗan daga cikin misalin da zaka buga shi ne ya zaka yi da amru bin lahayi farkon wanda ya fara kawo bautar gumaka cikin jahiliya awwal man sayyiba sawai shine farkon wanda ya fara kamfi a cikin cewa a ci dabba kaza kada a ci dabba kaza kamar da alwasila da ham da menene da menene ma Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala farko wanda ya fara shi ne wannan annabi ce na gan shi na jan karan hancin sa a cikin wuta kuma a jahiliyar yake an tuno shi musu da manzo ko ba tuno musu ba to amma ga shi annabi ya nuna dan wuta ne kuma ya zaka da warqata ibnu nawfal kafin a turo annabi ya fara wazi ya yadda da shi yana cewa ina ma ina nan lokacin da za a turo ka manzo ina ma ina nan lokacin da mutanen ka za su fitar da kai da na taimake ka kaga wannan musulmi ne amma lokacin annabi ya zo ya masa wazi saboda haka mutanen jahiliya suna nan duk wanda mutu a jahiliya musulunci ya zama musulmi wanda mutu kuma yana kafirci ya ka ai abin da ke nuna akwai musulunci rabi da rabi sun yarda da shi ko a cikin waƙoƙin zaka ji suna faɗa da wannan zahir na bin abi sulama ke cewa fala taktumanna allaha ma fi fa ma ma wasallallahu alaihi duk yadda ka so ka boye abu ubangiji ya riga ya sani yake cewa kar ku yadda ku ci za ku boye Allah abin da ke cikin zuciyarku ga kuma ɗayan su yana cewa wa idhal maniyatu anshabat azfaraha alsaytu kulla tamimatin la tanfa'u kace in dai musiba ta bude baki ta dirka koka to laya ba su da wani amfani sai ka sallama kawai alfaitu kullu tamimatin la tanfa'u ga wannan babu ibn harf al-burjini wanda ke cewa man yuku amsa bil madinati rahalahu fa inni wa qayyarun biha la gharibu وما زاجرات الطير تبني من الفتى نجاها ولا عن ريثهن يخيب ورب أمور لا تضير كبيرة فالقلب من مخشاتهن وجيب ولا خير في من لا نفسه على نائبات الدهر حين تجيب jahiliya su sun yadda cewa ko Allah sun yadda Allah ke kashewa shi ke rayawa sun akwai wanda suke bauta musu duk sun yadda da wannan kaje mu da kai sun yadda su bai da daga gumaka ba dan shi jarabawa yayi eh da ya zo riki gunki yi riki gunki yi fita bai ta nasara ba ya dawo riki gunki yi riki gunki bai ta nasara ba to sai aka zo aka kashe babansa lokacin da yake matan su daga sai da matan farauta ne kamar da su marubuta adab suke ta yana zaune wajen yan farauta su an je an kamo farauta cin naman farauta da giya ana ɗiba ana sha sai aka ba shi labarin ai abokanan hamayyar babansa sun kashe shi tunda babansa sarki ne sun kashe babansa don saboda haka bai ga ta zama ba sai ce to aiki ya samu sabo kenan sai ce al-yawma khamrun wa gadan amrun jiya kan yi an fara shi don haka ba za a daina ba za a ci gaba da shi amma gobe a nan tsiyar take gobe akwai labari da ya san sai dai irin wannan al'azlam masu amfani da irin neman sa'an nan na jahiliya wanda ka samu kibau guda uku ɗaya daga ciki an rubuta amara ne rabbi ɗaya an rubuta na hani rabbi ɗaya kuma ba komai a ciki sai ka sa su cikin kwalin su sai ka yi da baya da baya ka ɗauko ɗaya idan ka ɗauko wanda aka ce amara ne rabbi sai ka tafi akwai sa'a idan ko wanda aka ce na hani rabbi ba sa'a ba za ka tafi ba to sai yanzu kai sai je neman sa'a tun da za su yaƙi don ɗaukar fansan babansa duk lokacin da ya mika hannu sai ɗauko na hani rabbi duk lokacin da mika hannu sai ce na ani rabban to da ah, na ani rabbi wato ubangiji ana shi dama ana rataye su ne kuma da kusa da gunki su wannan abin nan din sai da kiga tare sare gunki yace dan ba ubanka ya kashe ba sai sare gunki gajin suna da abubuwan da za su sa su ke da gumaka amma suka yadda da su hankalin su ma ya da su ke da gumaka suka yadda da su saboda haka ba wani uzuri shi yasa abin nan malamai da dama suka ce gaba ɗaya ahlul fatara suna nan a matsayin su na cewa yan wuta ne mutukar sun mutu suna kafirci dan itlaqin da Allah ya cikin Qur'ani ba da tafsir innal ladina kafaru ba'da imanihim summa zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika hum ad-dallun innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa law istadabi ulaika lahum azabun alim aw ma lahum min nasirin ka gani innal ladzina kafaru lan tughni anhum amalahum inna inda aka kawo innal ladzina kafaru kaza zaka ga cewa ya gaskata akan wannan domin innal ladzina ismul mawsul ne ismul mawsul kuma siga ce min sigal umum wanda siga daga cikin sigal umum baka da awar taksisin ta sai da hujja babu kuma hujja dai wallahi alam shi da nan gaba a samu a yanzu babu hujja wannan ke cewa me yayin karin bayani akan ruhban ai na ce ruhban jami'i ne na me rahib idan an ce rahib shine mai yawan bauta ana magana akan yawan bauta kadai kila ta iya bautan nan ta daidai ce kila ta iya ta kuskure ce idan bauta an gina ta akan umarni na musamman daga Allah da manzonsa ta zama bauta ta daidai in bauta an gina ta kan jahilci ta zama bata daidai ba kenan to dan haka su suna ruduwa da mai bauta ko da mai bautan nan yana daidai ko ba daidai ba shine ar-ruhban an gane ku to wani lokacin irin wannan masu yawan ibadar dan ana ganin su kullun da tasbaha a wuya yana ganin su kullun a masallaci sai ma ya zanto cewa an mayar da shi malami duk fatawar da za kuma za iya masa ko da ya sani ko bai sani ba to galibi shi kuma sai ba da fatawa da imaninsa ba da iliminsa ba in a imanin imaninsa kawai kaza ya halatta to ya halatta in bai halatta ba kawai bai halatta ba to ne a can gaba a cikin ayar da Allah ce ne na su abin nan inna kaseeran min al-ahbari war ruhbani la yakuluna amwala an-nas bil batil wa yasudduna an sabilillah saboda jahilcin su yake kai su kama su malamai suna cikin sani suka yi su ko dan jahilci ne sa suka yi amma dukan su ba su da hanzari a wajen Allah in baka sani ba ka tambaye ka kawai baka sani ba wannan yake cewa yaya za ka fahimci cewa wane yana son wane kamar son Allah adama ba ka ce ka fahimta ba kai ka san abin da ke cikin zuciya soyayya ya zuci take amma shi ake gargadi ya kyautata mu'amala tsakaninsa da ubangijinsa a cikin zuciyarsa kai ya so wani irin son da yake wa Allah dai in ya so wani da yake son Allah ga yadda hukunci yake amma kai a zahiri ba za ka iya sani ba sai in shine yayi bayani in shi ne ya bayani kaga ya baka labarin abin da ke cikin zuciyarsa kenan sai ka mu'amalance shi da abin da ya faɗa amma ba shi ya faɗa ba za ka iya ganowa ba tun tunda abin ne wanda yake a cikin zuciya wannan ba tambaya ba ce yake yana magana ne dangane da lokacin da aka sami sallar juma'a ya yi kasa da yawa ya kamata a dan dawo da shi baya to wannan kaga ba ni ne na tsara wannan lokacin ba ni ma faɗa ma aka yi na faɗa su kuma wanda aka sa nauyin tsara lokacin sun yi tunanin cewa idan aka ce za a fara hudu ba kamar karfe daya. akwai ma'aikata wanda su kuma galibi ba sa baro ofisoshi su kawo masallaci sai ɗaya ɗin to za ka kubutar musu da hudu ba ba za su same ka ba to duk da haka dai zan aika da takardar ka zuwa ga wurin da abin ya shafa